وإذا مسكم الضر في البر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حافظا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم طائفة من الريح فيبرككم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيئة وهكذا تكرر الآيات ضعف البشر أمام قوة الله وقدرته وتؤكد وعلى ما فر من الله إلا إليه فلا راكب الظهر بمأمن من عذاب الله إذا نزل ولا السائر في البر بآمن من مخارف من مخارف الخطف والزلازل والأمطار المصحوبة بالحجارة إذا أراد الله أجل ما أهون الخلق على الله إذا هم عطفوا أمر إذا عطوا أمره واستطعموا رزقه ولم يشكروا نعمته ومتاهم بالصحة والأمن ورتب العيش فلم يكترثوا بأمره ونهيه ما هذه البشارة على القلوب وهي تستمرئ المنكر وقضيت بالمعروف وما هذه السكرة بالنعيم فتنزيها اللحظة وقابرة مشاهد القيامة وأحوال الساعة وما هذه الجبلة عن سنن الله في الإهلاك والتدمير وأين حياة القلوب وهي ترى المصائب تقول ذات اليمين وذاك الشمال ثم لا تلين لذكر الله ولا ترعى لقد لانت قلوب الجبابرة والمجرمين أمام جبروت الله وقدرته وتفجرت الأنهار من الحجارة الصم بإذن الله وتشقق بعض منها فخرج منه الماء وحفظ بعض بعض منها خشية خشية لله أفتكون الهجارة السم عطواء لله وأخشى من قلوب الخلق ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفكر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ولقد آمن بآيات الله الكافرون وأسلم لوجه الله الساعدون وهم يبصرون النظر توقظ ضمائرهم والمخاوف تهيط به فلا نرجع من الله إلا الله ولا منقذ إلا هو وحده وهذا نموذجا لهؤلاء لقد عاد إكرامات بن أبي جهل رضي الله عنه قبل أن يسلم رسول الله والمؤمنين معه ومع مرور الزمن بدأ صوت الحق يعلو وصوت الباطل يخيف حتى أذن الله بفتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وعفى الرسول صلى الله عليه وسلم عمن آتوه وطردوه وقال اذهبوا فأنتم الخلقاء وكانت تلك اللمسة وفاء وجزءا من أكلاته وشمائله عليه الصلاة والسلام ومع أنه صلى الله عليه وسلم أمن الناس كلهم إلا أنه استثنى نفرا من المشركين منهم إكرمة وأمر بقتلهم وذلك لشدة أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولما ألحقوه من أذى وتنكيل من وتنكيل بالمسلمين وكيف لا يكون إكرامة في طليئة هؤلاء وهو ابن فرعون هذه الأمة وهو ابن فرعون هذه الأمة وربما خيل ذكرنا يوما أنه سيخلف أباه وربما بات به الغرور أنه سيحطم الدعوة أو يشل من حركة المؤمنين ومن عاد ومن عاد وليا لله كان في حرب مع الله وتطاملت الكبرياء وزعل أمام عظمة الله كل دواء كل دواء الجروح فها هو الكرم يفر من مكة إلى اليمن هائما على وجهه خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يركب البحر ليدخل قبل يدخل الحبشة مع قوم مسافرين فجاءه ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض أحلف إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده هنا استيقظ الإيمان في قلب إكرام وتبدى له الحق دون حجاب وقال قولته العاقلة والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن وأضعن يدي في يدي فلأجدنه رؤوفا رحيما فخرج من الدار فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وأعطنا إسلاما تفسير ابن كثير ومع الشؤم المعصية التي اقترفها اكرمة ومع الصدود والإعراض وإيذاء المؤمنين قبل فإنها التوبة النصوح والصدق والإخلاص في الجهاد في سبيل هذا الدين بعد وها هو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله لا يا رسول الله لا أنزل مقاما قمت لأصد به عن سبيل الله إلا كنت مثله في سبيل الله تعالى ولا أترك نفقة أنفقتها لأصد عن سبيل الله إلا أنفقت مثلها في سبيل الله عز وجل وصدق إكرما مع الله وشهدته وشهدته ساعات الوجع جديا مقاتلا في سبيل الله حتى إذا كان يوم اليرموك ندم فترجل فقاتل قتالا شديدا فقتل رحمه الله فوجد به بضع وسبعون من بين طعنة وضربة وضربة ورمية رضي الله عنه وأرضاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا أخو مجوطا سقط وطن شعبان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبودا ɗari hudu da Allah tabaraka wa ta'ala ala roƙon ya kunni dace da muwafaka na duniya da lahira don sunayen sunayensa wato zalazil mawdu'in mu wa ɗaukacin mu zalazil zunubu girgiza ko illolin zunubai da kuma wanda zunuban suka girgiza har Allah ta'ala ya karyo da su su zo su bi mu babu wanda ya fi ƙarfin Allah sai dai wanda Allah ya kyale sai zuwa wani lokacin da zai kama shi amma duk inda abubuwa su kai dauri, to Allah ya fi karfin su Allah zai kawar da su sai a mayar da abubuwa ga Allah a takaicin magana lallai godiya ta tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala muna godewa Allah muna neman taimakon Allah muna neman gafarar Allah muna roƙon Allah shiriyarsa muna roƙo Allah ya tsare mu daga sharrorin layukanmu masharanta da kuma sakamakon mugayen ayyukan domin sakamakon muga sakamakon ayyukanmu ne ke samun mu masifofi da suke ta burzanmu sannan sakamakon abin da muka aikata ne Allah ma ya afu an kafi wanda Allah ta'ala shiryatar da shi fa babu wani mai fatarwa a gare shi wanda kuma Allah ya fatar da shi ya shi ba wanda zai iya tsora shi akan hanya sai iri na tabbatar ba abin bautar gaske sai Allah shi kaɗai Allah yake ba shi da abokin tarayya a gare shi na tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na allah kuma annabi muhammadu jakadar allah ne muna roƙon allah ta baraka wa ta'ala ya daɗa tsiran da aminci a gare shi da kuma ‘yan uwansa annabawa da iyalansa da mabiyansa muna roƙon Allah musamman da tsira wa sahabbai gaba ɗaya da wayanda suka biyo bayan su zuwa ranar alkiyama Allah ka daɗa musu aminci da bayan haka yan uwa a imani ubangiji ta bayar da ta alama cewa wai za mu kuma tuhu ne isa ba ku koma da Allah gaba ɗaya ba ku gani idan matsatsi ya shafe ku a teku jirgi ya yi talau ya yi talau babu madogara don lamanta ta da'una wanda duk kuke kira sai ya bace ba maganin a lokacin nan ina gwaniwa ne ina gwaniwa ne gwaninta irin na tuki ba wanda za a kira sai Allah illa iyahu To jama'a idan masifa ta samu kogi ana roƙon Allah to a tudu ma in masifa ta samu sai da roƙi Allah kuma ba a roƙi Allah ba a koma ga Allah idan roƙon Allah ne ba dama ka nemi naka ba ka bashi nashi ba ya kamata mu ba wa Allah nashi Allah ba shi mu roƙi wanda ike bai damu da ba mu goma kullum roƙon Allah ba ba mu koma gare shi ba me ya komawa gare shi mu yi ta'a ga abin da ishe mu bar abin da ya hana ya dunkulo da yawa mu daina karya mu daina cin amana mu daina wasa da addini mu daina faɗa alƙawari mu tsaya mu ba da haƙoƙin Allah da suke kanmu mu ba da haƙoƙin bayan Allah da suke kanmu mu ba da haƙoƙin Allah da ke tsakaninmu da ‘yan uwanmu da halittun da aka halice mu tare wannan shi ne mun koma ga Allah a lokacin ne za mu koma mu ɗaga hannun mu roƙi Allah bayan da za a muna kan cin amana saba alƙawari ƙarin da yi abubuwa bai ga sunan hassada na ke muna neman abin da ke wurin Allah kullum sai dai Allah ya kara mana azaba da ka za ku gani idan musifa ta samu mutum a ku ya sai Allah to ai a tudu ne ba babu aura da shi ku fa lamma najjakum ila al-birri a'aratu lokacin da Allah ya tsallakar da ku teku an ya kuka ga kun ka tudu sai ku bi shi ana haya haya za a hau kujera in an hau kujera sai a manta da Allah a manta da manzon Allah a ta'amintum an yatti da dukkan jami'ar barri shin kun amince Allah ya rusa gefen tudun duniya a kan kamar yadda mun gani kwanan na a turki ko da um, siriya kuma ikon Allah akan tudun da ruwa sai ga ruwa na tafiya da gidan sama ya yau kafa cikin gidi gidi gidi gaba ɗaya sun tafi kafa an bar Allah sai da ginin a tsaye a kan tudu kawai yana zuba da kan kana kallon ɗan ɗan gina wayo wayo Allahu akbar Allahu akbar gina an taɓa Allah sai ga abin mamaki kowa an nuno gaskiya ne tun da masu labarin na faiban tsoro tare da su sai ga masallaci ba kome, ɗan ginin masallacin ma kamar da yadda za ka gan shi a hotel local ne ala haddi ma ya ƙulun ba irin gini ne haɗaɗɗen nan ba amma wannan an gina sama sama sama kafa sabu da kayan ƙasa sai ya shi na rusuwa da kansa ta yayayaye kakulan mutane ina jin hanyar ba gama ka kula mutane ba ana sa ƙirƙi ba a magana an samu ɗan jinjiri an samu waye an samu na wasu abubuwa mai kai masu mana ko kai Allah fa ke aiki irin wannan magana sai wanda tantar tantance kuma da hujja har gaban Allah amma dai an yi za a yi fi fiye da haka Allah mai iko ne to yanzu ku kun amince yayin Allah yana ya rusa fashin tudun da ku ba Allah ne kadai Allah ke da iko ba ya ta da rawan ya canza ya yi kaga shirgejin jirgi ya yi kafa gaba daya can ya kulla kan can ya ɗaga sama kawai jirgi kamar gari guda Allah na da ikon kifan da shi a lokaci zai kira su Allah kaɗai za a kira ba da maka sai wani ba da ka sai injiniya shi ma na suka ba da ka sai kaftin ina an ruwa ya yi ruwa ba kaftin da kaftin da 'ya'yan kaftin da injiniyoyi duka kuma na sallaba kawai musulmi za ka lafi la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda a gari wannan haka tudun dumma yake jama'a kuma ga Allah ne kawai al'amura duka na hannun Allah amma ci da da zama ko wannan yin abin da ya ga dama hmm, ku jira ta kama ku bala'i ne zai zo bayan bala'i ba ku gani na bara daban na bara wasan daban na bana ma da ya zo shi ne nau'in sa gaba in dai daga Allah ka koma ba an yi asubu bikum janibal barri ko kuma an yursila alaikum ba. Allah ya turo muku da wata iska mai duwatsu ko ruwa mai duwatsu ko kuma ya kallo makallo mato daga can sama ne ya kusa mai da isha'atun wasu shekaru can wanda kafin nan an shaji amma wannan na kusa da za a ce mun ɗan shi mun zo zama ne kuma za ta je dona za kuma wakila ba ku zama mai tsarewa sai dai hujjar sai dai jeji haka abin ya auku ne ake bukatar taimako ga burodi ga mawazi ga gidan haƙo mu sai dai wannan amma bar maganin a zo da wani da jirgi cokar wurin mana in za ta zuba kasar ta zuba a jirgi a tsakance ko tanadin haka ba a yi don ba za a iya ba amura na hannun Allah la man ja min Allah illa ilayhi am amintum an kofi fihi bayan kun hayan nan kuna dauke kai kun aminta a sake dawo da ku cikin sa wata rana فيرسل عليكم قاصفة ألا تكونوا مكدا وتطاوى من الريح كوكموت إسكام التري جياني فيقرئكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا باين ريلي دي باين sai Allah da wani dalili za ka halaka su da wani dalili za ka turo iska wane mutum wane mutum هكذا تقرر الآيات ضعف البشر ayoyin nan kauniye suna nuna mana raunin dan adam dan adam ba kome ba wallahi ba wanda shi karfi Allah amma ma quwwatullahi wa qudratihi a gaban karfin Allah wa tu'akkidu Allah mafarra min Allah ayoyin nan na ƙarfafa mana babu fa wani wurin gudu sai Allah yanzu masifa daga Allah ne ko ka je majalisar ɗinkin duniya ba ta tare ma komai kila ka san da ita ma Allah ya nutsar da ita illa ilayhi sai da Allah ta dai sarara qul dahr bima amani min azabillah idan nazala mutumin da ke kan ku bai da aminci daga Allah idan Allah ya sako da wannan bala'i wani sa'iru fil darri ko mutumin da ke zirga-zirga a kan ƙasa bai cikin aminci min makawashin kafafi daga tsoron rushewar ƙasa wal amtarul mashuba bi hijara ga duwa ruwa wanda ke haɗe da duwa duwa ko ara ai da ma milin wata karkara kan titi ma gaba ɗaya ba daman tafiya mutane an kulle su a cikin gidan daga mutum na da abin fama ya kullo ya faɗo daga sama ya hoto ya biyo tsani gida ya toshe da kuta iyalai la mafarra min haza illa illa illallah ajal ma ahwanul khalqi ala Allah ya kafkancin halittu daga Allah idan huma asau amrahu idan suka saba umarnin Allah duk abin da aka tanada kayan tanadin kariya zai zama a banza ya tashi haba'an mansuwa saboda an saba wa mai duka wastaqamu rizqahu wa lam yashkuru ni'matahu sun ci arzikin Allah ba su gode wa ni'man Allah a ci a sha daga arzikin Allah don kuma an tashi ake mu zauna mu tsara yadda rayuwar mu za ta tafi wanda isi yadda mu ya shayar da mu ya ce ga a wannan shi ne zai fitar da ku a duniya idan kuka mutu akan wannan tsarin sai in ba ku aljanna idan duniya kuna a ainihin amfani da abu hudu a lahira takwas ne a ci kwayoyi a ci nama a sha nono a gobe kiyama sun zama takwas idan mutum ya kyautata ko in ma a toshe su duka kuma mutum koma jahannama da haka nan ku ci arzikin Allah ba za ku gode maka ba wa mata'ahum da sihha Allah ya daɗa musu da lafiya wal amni da aminci wa ragabil aish ra'u ne ba za yi ba salam ya ita rasu yi abu shi suka yi ban fa'ar manon Allah a kai bilis da shi wani hayi na hada hirji shawa wannan wannan irin akan basira ne alal kulo wani irin manufi ne ya toshe zukata wasu ya tattan riƙul munkar tana jin daɗin saƙon Allah wato ɗaiƙo bil ma'arufi tana kyaman amur bil ma'arufi wannan hadisi sakara dinna wannan wannan irin kizgilanci ne ake wa saka mako neman Allah fatun fiha mai Allah zata alhaɗin zata mashahidul kiyama mashahidul kiyama abinda za a gani gobe kiyama zai mantar da mutane rayuwar duniyar nan gaba ɗaya yau idan mutum ya je yana shiga cikin gidan lafiya to daga lallai ya roƙi kansa ya gane inda ganewa ba za ta maka amfani ba wannan hadishin gafara an suna ne lahi wannan wani irin nau'in shagala ne game da sunonin Allah fil ihlaki wa tadrif Allah kana halaka mutane da haka kawai ba sakamakon zunubansu Allah ba zai halaka mutane ba don a ba su aljanna kamar yadda su suke zato a in ka ga masifa ta akwai abin da mutane na fi yi wa Allah akai wa azabtar da su wanda kuma azabin da ka zo ba wa ma hun bi ne su ma ba na abin yake ba wa aina hayatul qulubi wa hiya sanal mafaqiba ya rayuwar zuciya ta zai kyau suna kallon wasu ta kullu za ta yamini wa za ta masifa a kaza masifa a kaza kaza ƙauye kaza an ƙone ƙauye kaza an ƙone ƙauye kaza sun tashi shi ma nan kauyen bai tsira ba la talinu bi zikrillah da ba a koma da Allah ba la far'awi da wannan irin fahimta wannan irin taurin rai me yake samun sa Qur'ani ya lallafa manya-manyan karna na duniya فأما مو يوم يثاني مبام للأخوة لعنت قلوب الجبابرة زكاة الجبارين مجرمين يعني لقف ياك وياكلوا أدبا جرما الله دقيقا wannan halittu kai dutse ta fajjar al'anharu ruwa ya kullo daga dutse a sanmi bi izinin lahi ليس لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا وتشقق بعض منها ساش دعاء ينا تشي ورواية فترج منه الماء وهبط بعض ساشي سزبط رجز كفا منها خشية لله أما يوجد هذا أكرم تقرأني أواطي كوما يتحدث أيها في الدنيا كل كوم أفتكون الهجارة الصوم duwatsu kuramin duwatsu a tawakku lillah su fi da'a da Allah wa aksa min kulubin khalqi ay bi ta'ala al khalq haka na da sai sun zakara kuma kafat qulubukum zukatan ku sun goshe min ba adita bi kafa ya kalli da aw shin to kafa kamar yadda wancan din aka yi an bi Allah kuka lalace suka koma inda suka mu ma an bi Allah mun koma irin wannan bushewar wa inna min al-hijaz lama yatafajjar minhu al-anhar huwa ko zai su barka akwai dutsen da ke kokon da ruwa saboda tsoron Allah wa inna minha lama yashaqqa fa yastajma minhu al-bahr akwai dutsen da ke fashewa ruwa ya kullu wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah akwai duwa kun da suka rubuzo kafa wa ma Allah bai zafi amma sam bai shagala daga abin da kuke aikatawa ba wa laqad amana bi ayati llahi alkafiru arna manya manyan jijjigan Allah sun yi imani da Allah da dokokin Allah da ganin ayoyin Allah yi. wa aslama li wajhi llahi sharidun wanda suka gudu daga Allah sun musulunta da suka ga ƙwarbari Wa وهم يبصرون النظرة suna kallon masu azin su ke da zama irahu zalma kawai fotoshi to bihi abubuwan ta da hankali na kewaye da su falamar da amin Allah illa ilallah wala mulki gaban ba mai fidda mutane daga an aka shiga illa wa Da ga misalin irin wa'annan mutane akwai wani bawan Allah sahabin manzon Allah da aka ce masa ikrama dan wajen Abu Jahal ne radiyallahu anhu Allah ne iko ya kare da hayya min al-mayyit kabala an yusulima kafin ya musulunta ya cutar da manzon Allah ya cutar da mu'minai haɗa da manzon Allah amma yau da gobe kan da ke ya kare ومع مرور الزمن بدأ صوت الحق يعلو وعنق صوت ألا أدعوى سن سن وصوت الباطل يخفض يخف صوت الكريا أمه كريا صرف دندن كريا كما كفر كما ينكفر حتى أذن الله بفتح مكة هل الله يدمك دين مكة أهم مضى الله Berdakalan nasu fi dini lahi afwaja. Amma wa ikra manakan. Wa asal Rasul sallallahu alaihi wa sallam. An-Nabi ya yang gini. Amman azawku wa taraduhu. Wanda suka cutar cutan dashi. Suka fitar da shi daga maka. Inda ya ce masa izahabu fa antum tulaka. Ko je a yafi abin da kuka yi. wa kana fika lamsatu wafa wannan wani alama ne na cika alkawari wa juz'an min akhlaqi kalli ne daga cikin halaye manzon Allah ainihin ar-ra'ufur rahim wa shama'ilihi alaihi wa ma annahu bidda annabi sallallahu alaihi wa sallama amana an-nasu kulluhum dukkan mutane an ba su amana an ce tafi an an إلا أنه استثنى نفريات wasu وصموجاي موجاي wanda sun cutar da annabi ba kaɗan ba daga wannan mushrikai cikin su akwai ikrama wa amara bi kasalin yake duk inda aka same su ko a tudu ko a kwali ko a gida ko a daji ko a ɗakin Allah duk inda bayan Allah suka ce musu ya halatar da su. وذلك لشدة شدة أذاهم تبو لمتابعنا تنشبت النبي سبحان الله ولما عنها قوه تبو لأبدتك رزق المطر من أذى وتنكيل للمسلمين أنا يا في وابا دقعك يا في وابا تبع موتا بدأ بند مصير رأيات المطر sai dai baka taɓa Allah ba ko ba taɓa Allah kai kanana kanana ana iya yafewa amma inda ka cutar da Allah ka cutar da manzon Allah ba a da kafa don kullum ana magana a yi haƙuri a yi haƙuri ana ɗauka bai tsaye ne ba bai tsaye ne ba ban da wanda ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah ya cutar da bayan Allah sai da shawarta sai da shawarta sai an ga alamomi wa kona la yakuna ikrama fi tali'ati haula'i ya ma da za a samu ikrama ba a cikin mutanen nan da annabi yin su kisa ai dole ma ya zama a ciki na farko dai ɗane na fir'aunan wannan zamani annabi ya faɗi da kai za mu auna a zamanin annabi mutuwar a kan su yake ibn fita ko ya fi ra'aunan wannan zamanin abu jihar to shi kanshi wurin kama bayyana da ikirama da dama ikirama kan haka wa ransa yau ma sai ya tsalifu a bako zai gaji babansa da aka halaka wurin kama balaga da guru kai hau aikan kai ikirama annahu sai yi haƙƙin dawa sai ya karya karantar ramadan Allah ya fasan an halaka babansa a bakin yaki da annabi ya kama Allah ya ka maka a jira ba hannun sa ma yana cewa sai ya sai ya halaka wannan gawa ay yushillu min harakatil mu'minina ko ainihin ya karya tafiyar mu'minai ya ta tafiyar shi kawai ya yi alwashin rafa a haka هو من إكرامه ada عاد ومن عاد وليا لله wanda duk yake faɗa da waliyin Allah kana fi harbin ma'allah wato mai faɗa da addini mai faɗa da tsarin Allah malam mutum da Allah yake faɗa ba da mutanen da suke bin Allah ba da daman mutane yake shi ko gaskiya za a yi ba wa da zai ba yana bukatan wani can wanda zai gaskiya amma ba wani ba to kuma ya za ka yi wannan ne ya tashi wannan Allah ya yarda da shi wancan na san da ka yarda da shi Allah bai yarda da shi kuma ya za ka yi ce shi sai ya ga bayan ka ba kirki a farari da kirki a koyi kirki a maganganu da kirki a aikace to amma kai ne faɗa da addini ka sani da Allah kake faɗa da Allah kake faɗa kuma faɗa da Allah ba zai yiwu ba Allah sai ya karya ka kai ne bin Allah koma ga Allah ka riƙe Allah ka gyara zuciyarka ka daɗa gyarawa wata amanatin kibriyawo ainihin wata amanatin kibriyawo eh, girman kai dole ya kwanta dole ya kawo wa zala alama azamatin lafi kullu da wa'i duk wani bukata na buduri na jiji da kai ai zai faɗi a gaban Allah ka zai rushe ne wahabuwa ikirama da dai ikirama bai fafa ba yana nan akan ɗayansa fahuwa a fahahuwa ikirama ya sauro mai maskata ilil yamma ga ikirama ya tsere daga birnin makka ya yi yamma can inda ya tafi zai je haɗe haɗe ne ha'iman ala wajahihi ya ya a fuskar sarkar kwamnin دغيان يحاول جرير اللي هبش ثم يركب البحر ليدخل الحبشة مع قوم مخافرين بخاشه يشي قبلت ويشي قهبشة على دعنا فجاءت ريه رعاكس إسكا مجدد وتضوء أتكرا كنا جلد يكلا يكلا فقال القوم بعضهم لبعضهم أخلصوا idan ana magana jirgin nan ko a hoto kai kokari ka duba jirgin nan ka ga irin hadarin da ke ciki munan ba mu da ruwa sai dai mun gani a inda ba gani mutanen jirgin suna asali su wani irin asali su ba ta yanzu kenan ba babu hujja babu hubal babu uzza kenan waɗannan duka a bar su ba da amfani wani lata wata uzza wani hubal ba zai yi amfani ba a nan ruwa fa innahu la yughni ankum illa an tad'u Allah hada ba wani abu da zai muku amfani a yanzu sai dai a roki Allah shi ka Kuna ne هنا استيقظ ya من الإيمان هي فرفض في قلب إكرامه وتبدى له gaskiya ta bayyana masa. ba hijabi nan ne yi wata magana ta da ake ruwaitowa a gare shi yace lokacin da ya haka a rafa sai ce, wallahi la in kana la yanfa'u fil bahri ghayruhu in ya zama ba amfani a rafi sai Allah fa innahu la yanfa'u fil bahri ghayruhu shi ne kan Qur'ani ba bai san abin da ke cikin ƙur'ani ba in kun shiga teku ba ka ba ko Allah ya shigo da ko fashin ba ta rufa da ku ba mai iya kare ku shi a lokacin kokolwar shi ta bashi a yanzu sun shiga hatsari ana koyi da khilafi roƙi Allah dai ba mai fidda ko ana sai Allah ya ce to in ko ba mai amfani a kai ko sai Allah to kudu ma haka eh, tunani kawai to maka yi ba ke yanzu a nan wurin ba mai fidda mu daga wannan ruwan duk malaman nan duk shehin nan nan duk zan wanda muka ɗauka wanda ba wanda muke da sun za su karɓi mu ko za a gaban Allah ne a lamira ta har wanda zai ce yi shakurmin ka zan karɓe ka gaban Allah in shigar da kai cikin aljanna hankalin ka kwanci ko haka ne la yanku fil jarri da yau اللهم لك علي عهد أنا نيما القول كان هذا القول أكيدا إن أكرشتني منه إذا كفيت دليلك لكن اليوم لأذهبن الله والله والله لن تفي فأضعن يدي في يده من دين مصافاة النبي دماء بن ذي أخو سيدي أخو ko a kashe ni ko a bari gani tubabbe fala ajidannahu ina ma ka to ma zan same shi ra'ufar rahiman dan na san halin shi rafi dai na aiki yana tafiya tun da ba ɗan rafi ne ba sai ga su Allah tun da su fakara juniyar ba yanzu ne ya rage alƙawari فرجع إلى رسول الله قال لي تدور لنا من فأطلم وحصنا إسلامه وانا حقا أو رأيوان إكرامات عشو مسلم شرطتين آه، ابن كثير دو إما شافونا وما عشو من معطية جدا إلا ولنزن برنا التي اكترفها وفكرنا كل جاء من أعلانا فتح مكة ما سيدي بركة وفجهر aka fi ƙarfin ka yi tsere amma in na zai masa yau ga shi an jefi inda ya shi a kai ga abin da yake fanyi an yafe masa ya duba waɗannan zunuban sa duka an yafe masa yanzu ba a nema na da komai za a neman ka da komai ba wani kuɗi da za a in kawo babu wata biya da za a sami in biya saboda wannan da nake babu al-islamu ya kibbo ma qablahu sai ce lalle kwa za a gano da aka yi wa alheri sun da dole bakin da yake bude sai din bakin banza ne ta ne za ka kyautata maka ya gwada maka shi dare ke da musulunci ya nuna maka kyautatawa shi ma sai ya nuna wa musulunci shi ma ƙare wa ma'a duk da ɗauke kansa da yi shekaru والإعراض وإيذاء المؤمنين قبل بكيو تبدأ مسلمين دي حيا ربا غير بكي باقوه فإنها توبة نصوبة توبة أي توبة تتكي دند يا ينا دعوة يا بر أبن دعك تكي تكي ينا دعك أبن دعك عربا Wai su duka wajen filafufin jihar biyu? Si Sabida, ba. Zinannin ne ya yi alkawali to shi ma za'a ganin. Wahahu wace karamaya a cinnabi? Bayan ya muslunta da 'yan kwano kare mu. Ko wani lokaci, sai gashi a gaban annabi ya faki dawowa. Jiya kula da hodan ya fadawa annabi ya rasu gargawa. Kuma kama kallo wallahi la anzilu makaman قمته لأصد به عن سبيل الله إلا قمت مثله في سبيل الله babu wani wuri da na taɓa shiga na cutar da Allah a wurin na cutar da a wurin yau sai na je wurin kuma na isar da kwatankwacin haka ya yi alkawari duk ɗin ya shiga ita a yau zai shiga wurin ya gyara shi duk aikin da ita ba aika aika wa musulma a yi wasu ya yi wa arna aika aika sau da karan daman manzon Allah ga shi nan takobi ne a ajiye a gaban manzon Allah abinda dukkan ga kana da bukata yi a gaya min kawai za mu shiga da mu da jama'a na. wa ya fatar kun nafaka Da zan bar wata ciyarwa ba da na taɓa wasu kuɗi da na kashe akan a dankile musulunci la da ainihin an sabi illa an fattuha ma an fattu su fi sabilillah ina ma masu musulunta yau haka don da ke da awon ya musulunta yana da martaba kaza a wancan addinin sai ka zo ka nuna wannan martaba a addinin amma ba za a ana yawa da shi ba dole su kan mimbali wannan da kuke gani shi ne wani ya musulunta ya bar kaza a kan kaza mai karkashin fa da shi aka taru aka rubuta kaza da shi aka yi kaza da shi aka yi kaza amma dai labari a bakin ya fi ya fi daɗi ta ko ka zo nan kai mana bayani na ne da ka musulunta saboda Allah ba sai ka zo wajen shugaban mu kace to na yi abubuwa da na yawancin addini sai na ninka shi a cikin wannan addini shi ne tuba ba za ka baka taka to ba kana ba mu labari ka aikata ba ka aikata ba muna dariya muna jin daɗi mu wannan ba mu da bukatar wannan muna son duk dukiya da ka kashe a can ka zo ka kashe iyin ta ana muna son duk wani taimako da ka bayar a can na ilimin ka ko na karfin ka to muna bukatar ninki a nan saboda kana neman abin da zai wanke maka wancan ne ba ba ka zo kana mana kirani ba kana ta na fa'un halaka ko Allah bai yarda ba kai yanzu kana da niyan halaka mu ƙarya kake akwai abin da ka binne ka zo ne ka yi dabbar ai mun ga bulus bayan ya gama kakkashe waɗanda ya kashe sai yadda makamin sai zai na cewa ya yi nadama ashe su gaskiya ne shi wallahi ya yi nadama kai amma fa ina neman gafara yanzu ya zo ya zo ya ƙara ne ya fata shi da yake yi so ya kakkara abubuwa ya juya alƙulla ya burkuta abubuwa idan ka musulunta abin da za ka yi ko kana aikata wani aiki ba mai kyau ba to irin abin da ka yi a can to ka zo ka kofi shi da abin haka na suna gai ai za a ba shi dama yana ba. sai kafirkin da ba kafirin ba da hulmi ne ba wani maganan umra ba umra ba umra ba kaza ta musulunta eh muga mu ga musuluncin ka ba shi ne duk mutumin da ya zo musulunta ya zo musulunta kakwa ba ya sha kan mimbari in ku kuna da hankali mabiyan ku wasu hankali kai da kai ake bi ba ba malam ake bi ba ba sauran abin da ake bi ba mabiya ai ban yadda da a yau sai ma za a baka fiska ka zaka da waraka da rani yin bayani ni ne zan ga bayanin da ya dace in ce zai yi ka ni kuma ba ne za ta yi kawai abin da ke maka kaje kai aiki Ka yin shi ko mai nake ce to ya zan zan yi bayan ya gama sai a a ya duka bayan aiki ina ne garin ku garin mu karu ce to ka je ka kafa dawa me kake so a baka a can amma ba kuɗi ba ban da ku kuɗi in da awa ne in kuɗi ne za a bayar ba kai za a ba ba ko kuɗi za a bayar a yi da awa ba wanda ya musulunta za ba kuɗi da ba ya ba mu zan mai kuɗi mutum musulunta ba su da awa. kamar yi masu da'awa ka gawa ke da'awa ta ke da rai ka iri kuri ka fashi wani ne ke da rai al'umma na amfana a ƙarƙashin sa ka je ka same shi bai kake nema ko ka ga abin da yake nan ka ce ga kaza na ji kana ta neman ka ba ga shi na da kana ta ma ɗaliban ka a ƙasa suke gaban to bari mu ka na da ɗan filin ku ya cika duk kuna suka mara kan hanya da ɗalibai ce to gidan da ke kasa na ka yi shi ku shiga cikin ku wannan shine taimako amma kuma su wurin tana zama dauki kuɗi mu ba ku mu ma ba ku ɗauke ba mu ba shi addinin musulunci ciyar da shi za ka ba shi zai ciyar da kai ka musulunta ya ne kenan wannan mu'amala ma'amakarin asalan da za mu yi tsakanin amma ba ka zo ba ka musulunta ya kuma ka zama malar ina ai ba yadda za ka nace ni tun da yake an ce in yi bayani to tun da ba yi an ce in yi bayani ba to na ma koma inda kike saukar ya ya ba ka yi bakin mu can kake wata cutar ka haɓa, da ka haɓa cutar da ka fita ba sosai ba ka samu daman bayar da ita ba kake so ka koma saukar ya Allah ake wa addini mu in kama kulun ka sai dai mu karantar da kai ga addini ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake kuma muna nan muna tsaka a fage muna kallon mai kake daga nan za mu iya saka a kanka ba za mu iya saka a kanka ba har mu ne za mu gamu babu shakka musulunci kake amma ina ai ba mu ce a bani kuɗi ni zan je in musulunci da musulunci ba na kuɗi ne ba da kuɗi muke badawa ba bakinka na tare da kai ka na tare da kai amfani da shi shi nan wani kuma za mu ga ka amma ina yanzu ba ka gani ba wani ne wace da ya musulunta shi ya kashe hannu hannu zai kira ce wai kai ya aka ka kashe hamsa sai ce kaji kaji da aka yi hannu aka bani kaza aka bani kaza na je na yi kaza da hanyar da na bi da usulubin da na bi har na je kan shi ina kallon shi ma da ina kallon shi kamar wata jiwa na yi kaza na raƙe na raƙe na kashe shi amma zai kalla shi kawai sai ce masa to da Allah kada in sake ganin ka daga yau ban san ka tani a cikin idonka sai ce an gama har annabi mutum bai sake ganin annabi bai sake ganin ka duk inda yake yana bayan annabi ke tunda Allah ya masa da zai jawo wani tun da ya makanin shi ke nan ba za ta yi nama bari ya mutum da wasu yana nan yana koyi ya ɗauki mashinsa ya kalla shi in Allah ya yadda sai faɗa ya kafo sai ce yadda na kashe fiyayyen halitta sai na kashe fiyayyen farma yau faɗa da wanda ya dawon annabtaka da musailin sun ji sa da annabi sun yi menene da annabi ku Allah ya zashi yadda ya ɗin nan ya cika ta wannan shi ne amma kawai sun kuma ka zaka mana kirari hatta ya ma za a yi ka musulun da ake ka zo ka karantar da mu mu mai amfanin mu ai na yi karatun addini ba kai karatun addini ba jahili ne kai ka zo ka zauna a gaba na an san ka karanta addini ba rana ɗaya ba rana biyu ba in ga mu'amalarka in ga yadda kake tafiya mutum nawa za ka mutu ina tambaya za ka in yi musulta ina tambaya ta wulaƙanci wai wani kwanaki ce wani sauke ya musu wanda yana ce min Allah sai ya kama shi ne kuma yake mai jan muna zaune a cikin mutane sai ce yi daga abu, na ce na ina jin ka babban malam yake me isa ko idan mutum ya musulunta bai sa irin kaya irin naku ba ba za ku yarda da shi ba kuma eh, me yasa ba ku yarda da shi in bai haka ba na ce wani ne irin kaya mai ce hula da riga haka sai na ce ga kari na kyau ko ɗana na ce shi ba ya zo daga cikin mutanen rigar ka iya ci irin rigar nan ta gayu shi in ya sun ku ya ƙogon sana baya sannan ga ya ja a gashinsa ba hula sai na ce irin wancan da ɗana ta sai ya kalle shi sai ya shafa kai ka ce muna kora irin su ba za mu yi da mutum ba ga ɗana da ga na can ka kalle shi sabbin tallafi ka fara ya zauna ina da ya zauna ina na lokaci a hudu ba zai daga idin ga tambaya shi ba san muna kallon shi ba shi da Allah za wani asiri muna kallon shi duk da yanzu irin biyu ya tsama da sai fita rai wa lola daga nan sai bayan ta asibiti sai ya zagaya sallar jimman da ba zai wuce duk Allah haka yake yi shi ba san kan yayin da zo muna kallon shi ba to irin wannan zamu ta bare zai jari inda haka ba zai zai ridda shi ka da ka ridda ba amma ta ridda ne kai ya je ya zo ya karanta da da duk ya karanta fallan Allah bakwai ne ya karanta nan ya faranta ta cikin alheri ne zai ga wani wani aya ne din ne ne ne shi kenan mutum ne ilimi ne mu ci shi buwa wa ne ko malamin addini ba ma karɓar magana sa sai mun san daga garin da yake da tarihin da da rayuwarsa gaba da ba ma karɓar magana ba a gurguje ikrama kai abin da ake so a nan idan ka musulunta to ka ninka abin da kai duk inda ka san ka haɗa sharri to ka je ka warware A kai a daidai wuri duk dukiyar da ka san ka kashe a kan gina sharri to ka ɗebi irin wannan kuɗin ko ninki aƙalla irin su ka je ka kashe don su ɗauke maka wannan abin da kai sai mu san ka musulunta da gaske kake amma haka da baki mu fa ba mutum ne kai ba magana ka muke duwa ba idan yi magana ka gama muna kallon ka ina za ta bayyana in ba ka bayyana ba to ƙarya kake ko ka ga kai kurama ba shi dai kurama ya alƙawari a gaban annabi Kan ya ce kai shi ne yayi biyo shi lokacin da an yi wannan alƙawari wasu hidatu sahatul waga Allah kawo ranar fada da ike ta na ne annabi ne ba ainihin ya je yaƙi a matsayin mayaƙi fi sabilillahi hatta na yau yawmul marmu kina faɗa ranar faɗan marmuku da yazo kai ikrama da ya ga faɗa ya yi faɗa da karuna kan dawaki wuri ya sahaba sai ya sauka masa Fi saki dokin aka shiga ana ba ta kashi da shi ana ba ta tashi da shi har aka kwantar da maza ya mutu shahidan ba wasu zara ba kullahu nan aka same shi tun da ya yi alkawarin duk wannan da ya ya irinsa an same shi yana da raunuka wajen saba'in a jikinsa raunin suka da mashi raunin fa duka da fandan raunin harbi da kibiya radiyallahu anhu wa arzahu ya yi alkawari a ainihin ya cika sannan kuma wani ikon Allah masu tarihi da suka ƙirgara wancan cikin koshi da aka warani wannan ne shi ne yanzu duk abin da za ka samu ruwan kwarfe mu a irin kayan mu ba tarihi ba komai bayan Allah sun yi abubuwa da yawa ƙarshen sai ka ji daga kasar waje ake ba da tarihin ma ne da zuba ya abubuwa wasu yanzu da wasu labarin tambayar na yawon gudanar da musulunci sai sai ka saudiya rubuce-rubucen na daɗin nan ba sauriyan yau ba na shahidu ya fi ke mafa shahidu na shahidun islam fi najeriya saddauna sun kira fakwatan da kyau ya yi aiki sun kin gasan yi kaza a ce a faffari mutum a zo da gawar a duba gawar wannan dukan sanda ne wannan saran gariyo ne wannan saran takobi na yakun bashi da tsawo wannan harbin kibiya ne ka ɗan shi ɗan ƙarami amma shi da kuke da yawa wannan dukan kaza ne wannan dukan kaza ne aka shirya aka kirga aka samu saba'in da kafin shi saboda mun ji abin da aka yi wanda ya kama su tsare ilimin nan a ta duk wanda zai san so da gaba zai ce ba ruwa ni ma ina son gaba irin ikirama ina son gaba irin ikirama ta saboda kana nan mutum ya faɗi ya cika amma ya faɗi ya faɗi a mutum da gani don haka nan ire-iren ta ne Allah ya saukar da irin wannan aya aidin yin ganin da mu'mini na rijalin wanda al'ibarku bi umar da al'adu na da fasosin akbar ba magana wanda za ga ce saboda wannan an sauka da ita akan wani akan wani duk masu bijinta irin wannan masu alƙawari su cika suna daga cikin ainihin irin wa'annan wanda suke shiga karkashin wannan aya Allah ta'ala ta taimake mu wajen faɗa da cikawa الحمد لله ذي الفضل والإحسان يمن على من يشاء بهدايته للإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون يمهل الله ولا يهمل ويري الله من آياته وعجائب قدرته ما تشهد به قلوب المؤمنين ويغفر عنه المستكبرون وتهيئ القوارئ والنذر بالناس أجمعين وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وتتوالى الفتن وتعطف بالناس عواصف المهن والقلة القليلة منهم هي التي تتذكر وتستغفر أو لا يرون أنهم يفتنون في كل آن مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون ولا هم يذكرون ومن ذا الذي لا يقع في معصية ومن منا لا يقع تعرف الخطيئة هذا الحبيب المصطفى يقسم ويقول والذي نفسي بيده لو, لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له لكن الإيمان والتقى والتقى والتقى يذكر صاحبه بعظمة من بعظمة من خفى فيرعون ويستغفر ولا يصر على الخطأ والمنكر الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أما الدهر والطغيان فيسهل على صاحبه المعصية ويهون أمر الله عنده فلا يزال عن الحق معرضا وللشر والباطل واردا حتى يهلك غير معصوص عليه فما بكت عليهم السماء والأرض معاشر المسلمين تأملوا أعوانكم مع خالقكم وفتشوا عن أنفسكم ففرق بين ما بين ما يقترف المعصية وهو لها كاره وهو من ربه خائف مشفق ينظر إلى ذنوبه كعقل جبل يخاف أن يقع عليه وبين من يمارس الذنب إثر الذنب ولا يتمعر وجهه خشية لله بل يرى ذنوبه أشبه بذنوب وقع بذنب بذباب وقع على أنفه فقال بيده يخشه هكذا وهكذا يتفاوت الناس في أحوالهم حين مقارفة المعاصي وفرق بين من يراها كالجبال وآخرون يرونها كالذباب وتأمل هذا النص وصنف نفسك حيث هي فقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن سناس أنه قال أصبحت أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف أو على ثلاثة أصناف صنف من الذنب تائب وموصل لنفسه على هجران ذنبه لا يريد الرجوع إلى شيء من سيئاته هذا هو المبرر وسلف يذنب ثم يندم ويذنب ويحزن ويذنب ويبكي هذا يرجى له ويخاف عليه وسلف يذنب ولا يندم ولا يحزن ويضرب ولا يبكي فهذا الكائن الحائر عن طريق الجنة إلى النار أتأشي أبدا إجابة ما ينبو فيها الله لروقان الله يبقى النبي درجة مبيا فجباتا أن قام مسلمين الله فتعالى ما جنين أبدا شيء كتاوى الله كان جنكتا أما بيش عليه waɗanda za su yi ta faɗo sai jinkirta musu amma na bai kyale su ba a kwana a tashi wata nan zai taso wa yuri ya su ina nuna wa mutane min ayatihi mu'jizozinsa a halitta mu'jizozinsa ayoyinsa ta karatu wa ajaiba da abubuwan ban mamakin تنقيق وصا ما تشهد به قلوب المؤمنين ويغفل عنه المستكبرون ما سوء جلما كيف كان فوكي كان كنت دوة ما تروم وتهيت القوارع عذاب بكين تنوس كي ويسو والنظر بالناس أجمعين فما تكون الآيات هواي قريد آية وإنم da masu gargaɗin nan ba su infanar da kome an kaumin la yomino wata tawagar fitar fitintinu kamar zuwa fitinan yau daban in ta gobe daban ta shekarun jiya ma daban fitinan cikin birni daban fitintinun kauye daban fitintinun shugabanni iri-iri fitin fitintinun rayuwa daban-daban waɗannan tunu dukkan masu ƙudan su Allah aka taɓa hawa ne daga rai na al'amara inda za a koma ga Allah a magance nan komai da ya nisa kuma ba za a samu fita ba sai an koma ga Allah duk wani wuri da za a toshe zai barke duk kullum da za a kulla zai su bari kulli ɗaya ne zai tutalewa a koma ga Allah ta tawarar fitar wata asibu bin nasi a wasu sulihani ambaliyan ainihin eh, iska guguwan na bugawa mai karya itatuwa والقلة القليلة منه تلك أني ما ستنا وتتذكر وتستغفر أنا غني وأنا بلاء أقاو جاني داب إلى بنش وأنا مفيفة وأنا زيزو إلى بنش وأنا زي أقافة أقل قوة جماعة أقافة كتو ما كألا لا ملجأ من الله والله إلا إليه كل ذلك فتنة ربوبة تأتي تيو تبقى إيه تأتي تبقى shi gaba abin yake amma yan kaɗan ne suke gane an an ce a koma ga Allah wai wani wayan su ta a koma ga Allah a karanta a yi menene me ake ce masa a yi sauka ƙwa'ari an saukan ƙwa'ari ba ba ake da ƙwa'ari sai Allah kada wasifa kuma jambaro masifa tun da oh masifa za ta faɗi ku karanta ƙwa'ari ce abin na ku iya shege ne kun san Allah kun san Qur'ani da gana Allah yake yi shi ne ba za ku yi aiki da shi ba sai da ku karanta shi a ba ku wanda ke nema Qur'ani ba bara ba ne ba na littafin bara ne ta ne na aiki ku yi aiki da abin da ke cikin alkur'ani sai Allah ya tafiyar muku da abin da yake ba ku tsoro sai Allah ya kawar muku da abin da ya gagare ku kuma wa Allah duk fitinan da ake zan a gane wannan abun gaba ke daya wani ne wannan abu banki ne wannan abu bene ne ne duk da ɗaya a cikin barin Allah ko kai kira a wannan ya rauna wai mutane ba su duhu a nahun jiska nuna sai kulle an ana jarabta su a duk shekara ana jarabta su a kowace gwamnati in gaba wancan gwamnati ta zo da wannan gwamnati ta zo da kaza to saboda gobe abin da aka wuri shi masifa kan masifa ba za a ce ba sai an koma ga Allah shi kulli amin marra an wa wata yi ba in ba za ya tuba na sai ga mutane ba sa tuba ko a jikin su wala hum yadhakkaru wa man dalladhi la yaqau fi ma'siya ai ba wanda baya sabo to wurin kai ne ba a so ومن منا لا يكترف الخطيئة ويبقى يتصل دم العين هذا الحبيب المصطفى ده الذي يقسم رسوا إكيد أما أنا والذي نفسي بيده نعم إذا إيه وندر أيوانا كهانوسا لو لم تكنفوا لذهب الله بكم إذا باق عليه ده أنا كثير دقو شنو ده أقوى Allah yana da suna al-Ghafur in ba kuma su sa tunda ina da siffar algafuru za a samu masu sabu tun da ina da siffar alhalimu to dole ne a samu masu jara'a wanda zai haƙuri a su amma abin da ba a so dogewa ta ibu min zambi kamar la zamba lahu wala ja'a bi yubni yubnibuna da an zo da mutane na kirki sukan yi laifi fa yastaghfiru fa yaghfir rahu Allah zai gafarta musu lakin nan imana wa tuka imani da tsoron Allah ya tsoro sahibahu yana tunawa mai shi mai laifi kenan bi azamati man afa girman wanda ka sabawa sayar auri sai ya firgita wa ya saka firu wani yusuru ala alkhatai wal munkar bai ci gaba da kuskuren sa da aikata munanan laifukansa والذين إذا فعلوا فاحشة sune bayan Allah wanda in sun aikata mummuna sako fahisha laifi mai muni au an fasahum ko su kashe da kawunan su zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su halan gafaran zunubansa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dan ne ya ce zunubi sai Allah wa lam yusiru da su alama fa'alu وهم يعلمون أنه ضمن وأما الجهل والطغيان أما ذلك دشي الشديد جلنوتي فيسهل على صاحبه المعصية شيك سوق أعوى ليش ساق وألا جهل بطغيان ويهون أمر الله شيك أنت أنت أمر من الله فلا يزال عن الحق معرضا ينا من ينا أوكي كافة دجاجسيا وللشر والباطل واردا ينا عيك تشري بقرنا وارد حتى يخلق الغير ورسول في الحق يهلك يموت معنا بما قدموا وقوع بكنسا idan waɗannan masu aikata saƙon Allah babu karewa suna ake cewa in suka mutu an yanfa ma bakar alushi musamman wal ardh bayan Allah an suka mutu sama na kuka kasa na kuka tana karanta ainihin yayin da za a wuce da wajen mutum saman nan cikin da mala'iku hanya ɗaya ce ta shiga cikin take da road block road block nan mala'iku sun dafe duk mala'ikun da suka taro za a da su ya daga ina kuke daga wuri kaza me ya tarin da kwace ran wani muke ɗauke da ita sai su kalli juna ikon ya mutu nan fa kuke ta wuce masa da ayyukansa yanzu ya zama aikin ta sai shi to Allah ka cika su Allah ka yi masa kafa ko ci har a je sama ta ɗaya su buga a ce su waye ce wani ne ne ne kawo ku ce mun zo da ran wani wani wani shi ne wannan mai yawan azumi shi ne mai yawan tilawa nan shi ne mutumin nan mai yawan sadaka shi ne mutumin nan mai yawan taimako shi ne mutumin nan mai yawan kaɗai ta Allah Allah da iko yake Allah ka ji kai shi sai abu da kofa ko ce sama na masa koka nan kasa inda yake bautan Allah shi ma yana maka koka ya ga kaga anan nan ne wurin zaman dokta awwal shi dai Allah karbi aikinsa Allah ka ji ƙarfa Allah ka gafarta masa in ya zo zama a wurin nan ya yi haka to sai dai an canza magana ya haka in an ɗauko magana in ya ɗauki kan magana ta ma ya haka in an canza magana an ɗauko da wani ya haka Ha'a ta shi ha'a gama in za a kai ƙarfe hudu dan za ka gina ko gyara gaba ba ya yi kuma kwanakin akwai wanda taɓa ganin sai na gingiri ya san taɓa ƙwacin gana ya tafi Eh? ko a masallaci ko a zaune a karatu dama yin shirya su tafan ba riga shirya su a gama wannan ya ɗauko wannan a gama wannan ya ɗauko wannan ya koma ya zauna hatta ko bayan sa bayan kokowa in ya zauna da kafar, ya yi wani tunanin ne da daban ya mutu da kun tambaye shi sai ce, wai wai wanne horo ka samu kake irin wannan zaman kowa zai gingiri a wannan shi yanzu kaga wurin irin kamar yadda annabi ya faɗi yanzu wurin nan na kukansa ba yana awwal yana dafta awwal yau na baban kamar ne kusa da wajen hanta wurin shi ke zaune wurin kai ina dafta allah allah ka ji kansa allah ka yi masa gafara ka san ce take roƙa masa allah ka farce kukan mutuwan shi to allah ya karbi aikinsa ya zama haka to haka nan kai ma duk inda kalbin ta din duk yadda za a ma kada zama ba za ka zo da ruwa sai yanda ka gada ba ka sa ko ka taho sannan ka tanta da mutane sai an ba ka wurin ka ka zo da wuri wurin ka ka zo ka zauna da fatan Allah zai sa wannan wuri maka shaida kuma ga ina bidiyo ma sannan kuma yana taya kai yana roƙa maka Allah ran da ka zo ba yana kuka to shi da aka ce su can mutanen banza zunubi bayan zunubi kwana bayan kwana wuraren da suke kwana har inda yake bace na la'anta su sai Allah bai tsibawa albarka ko fi baka samu yau ba kuma da shi za ka kwana kai ko na sallar maki da baka yi ba ba ta yi ba tun da wani bai iya sani Allah ko tsara ita ta ce na tun da ka shiga ciki ba ta faɗa Allah ciki ba kana ce ne kaman abarci ka yana ma shaida karatun tilawan da kake inda kake zama din nan ka ajiye qur'anin ka na tinti tin bai zuwa ko ina durin din turin a da ba a yi in ka zo da ka in ka fashi ka fashi ka yin zai ta in ka samu ka yin sahi biyu tsaka tsaki duk kwana sha biyar ka sauki duk a kwana talatin duk talatin ka fauka ka zauki Allah daga nan ka biyo shi ne aka ce idan ka sauka ka biyo ko ɗan ka ɗan ka taɓa ko aya ɗin nan ka kawo daga kana biyan ci gaba da wannan idan mutum ya mutu dama inda za ka fara zuwa kansa ko ƴan uwansu ko ɗauko ƙur'anin a idan ya tsaya a tilawa wanda yake bi ina karatu a ina ya tsaya wani bai da ƙur'anin ma wanda kullum sai ya karanta shi yana kamata ka lizarci kafin aya shi ne kullum laluran ka ba masallaci tun da baka zo da qur'anin ka ba saboda ka fi da ni ta ka riko shi ina akwai abin na wannan lalura ne amma kana zuwa to amma nan din makana ya yi tun da akwai wannan yar igiyar sai dai ba za a riga ka kafa qur'ani don ba naka ne ba na masallaci ne to ba dan ka sai a ka zo da wata yar alama da za ka sa kana tsayawa to ina son da juma'a yau na yi izafin goma kaga a kwana juma'a shida za ka yi sauka juma'a ce da duk zaka sauka duk kullum in ka zo sai ka aje shi goma kuma Allah ya saka ne dan harafi ɗaya kana da lada goma adadin harafin ƙura'ani gabaki ɗaya kana da goma goma kawo adadin harafin ƙura'ani to yau kana da juma'a ka tashi da kenan saukar ka yau ne za ka sauka ka sake ɗauka a shekara kana sauka biyu tunda wannan rana ka riga ka ba wa Allah ita kamar mambarin da muka rana ce ka riga ka ba wa Allah ita in kuma ba wannan ka ɗauka ba ba za su yi gaban ga Allah kake ne kan wani abu ne ba amma dai lalle ne a gida matakka abinda za ta fara wa ainihin ya tsaya a tilawa sauri kan sai dai su ma matan in na Allah ba ina kwabban ka fice ina canjin ka ka da tsofaffin kuɗi انت زوجة دوبة تدبع وفقل من كل يتبع عليك إلا وجد من سفاك من سجن يموك ولي عجي كأشي من يهلك سبحان الله إذا قفا أما ما سكت سوفت أول من كما كان إنك فانا فقل عالم كانت تلاوك أمام كأجي شاك أشي من زهر حدا نعمك الشيء in kuma kana da ɗakin ka na daban to dama na kafa ba a shigan maka ko shara aka zo da a goge ma a je ma kayan ka san farkon da kake ne wani kila ga ba mamaki da dawo mata ne ba da wajen sallah ko da ce su ba wani wuri da suka keɓe da ga wani bai tashi mutuwa ba ya tashi mutuwa ana kan masa na masa kuka ya wani dogon suma ya ce masa wance ke yi haƙuri kila Allah ba zai min azaba ba ya yi sauƙa nawa dubu goma sha nawa dubu sha biyu da hmm? sha takwas shi ne muke neman takwas ɗin yadda dai ya sauka ka ba a nan idan nan kuma sauka na kala ke nan ga ƙura'ani na dubu sha dubu wani abu yau masu dubu a cikin mu ba su a masallacin nan ba ni dai ba na cikin su masu dubu wanda ya sauka dubu a rayuwa har ɗan shekara arba'in kana sauka saba'in a duniya amma kila sauka ba ta fi saba'in ɗin ba jerawa a ce wanda kana da ita ba ka sakka kayi saukan nan sauka a shekara da shekara saba'in tana da shekara da sauka faka saba'in ma hmm? allo ana magana yanzu mutu kirga kuɗi wa mushe ma kana kirga shi kallazuna mai rai ba da kuka shan maka masu rai guda nawa ne mushe ma kana kirga wa sai mai ta tsara ta mutu ragona ma ya mutu mushin da nake nufi duniya ba wajen mushin hakikan ba mu ke nan ana kirgawa yanzu ko kuɗi ka aka ɗauke za ka ce dubu kaza ne kafin adadin su ai wannan shine ne zabi za ka kirga daga nan ka kirga ba mutane za ka ga ba ta inda zai ƙarfafa ma gwiwa ka ɗaɗa ko ka duba da ganin kana kana magana saukar ka ɗari ka ba sai ka raga mai dubu dubbanni to ina za ka fasa ka. in ana kai sannan wajen kana kokari kana kaza in dai ba shi kake nufi a wajen kake yi wani an ya kashi ka sa ka ce ne malam raina hankali ne ga can ga can ga can yanzu kai wannan suna Allah ya ji ka gaya min haka ban manta ma ba Allah ya ji ai dole ne abu na dai ka kalli kawai saboda jahilcin mutane a yau amma da ke baka Allah ya gama mana sai to Allah ya isa Allah ya isa Allah ya saka mu sama jahilai sun yi amma ka kwatanta kai kana da ɗari ɗaruruwa ake da dubba ka ko dubu ɗaya ba wani na da dubban ne mutum ba zai ji kunya ba kada kirgin wata kuduwa salon rashin kirgawa ba yaudara ce in za ka ba da sadaka ka a kirga oh. ga mana abin da za ka bada dubu hamsin dubu biyar dubu goma dubu kaza dubu kaza kan da ya kafa dubu goma wannan a kirga an kauce a kirga wanda ita kara kirga na yau da rini lakin allah ne yana so ne ga cikin mutanen kirki shi kuma su ne banza ne in aka fito da suna ma yanzu za ka kalla ba na kaci sai an in san da za a jirka in ana magana musulunci ba a kaci yanzu kuma a kulla wani abu ba za a kasa ciki ba amma aka duba ga sunan ka ina nan ne ke gaskiya in kiri nan ba wa Allah daga lokacin da kai yi kuɗi ka za maka bai baya a neme shi ki da zai wani abu amma wanda aka yi haya haya haya yake shi saboda Allah yake koya yake son washi kansa amma ba za mu yi komai da shi na addini ba ya zo ya yi sallah in ya mutu za mu je mu yi maka sallah amma ba mu kashi cikin harkokin mu yau da kullum ba na mu ne ba muna dai tare da shi amma ba na mu ba don abu ya tafi a gane ya ce na za mu gane Allah ce mai hukunci da zahiri mu ba mu san ba ilimi ba Allah mai san ita hukunci saboda Allah kai ko ba saboda Allah kai ba a yanzu dai mu dai a fari mun ga kayuka ba shi muke iya shiga a zuciyarka Allah ya sani wannan zai rage mana zaune gari ban ba wanda zaune gari ban ba saboda haka nan wannan ya kawo su wani abu da ta'ammalu a hawalakum ma a talikikum kullum aka rinna yawan ku tare da gwamnatin an an fusa ku ففرق بين من يتفرق المعصية أقول بين بين إن لا أكثر الذي لا يعصي وهو وهو من ربه خائف بربه بربه ده ما الماضي تعوره خائف من صوره مشفق ينظر الى ذنوبه ينظر ليس قاصر كأصل الجبل zunubin اللي iya هنا تلون yana ستمن zunubin sa جيد asir إليه gegen أن ne عليه wa baina man yumarisu dhanba da wanda ke aikata laifi ina kallon gurbin laifinsa anan tabbo man yumarisu dhanba isra dhanbi ina zunubi bayan zunubi wala sama bai ko bacin rai in zai zunubi wajen rabu zai zo ya da an gama sallah ko a jikin sama dariya ke bal yara zunubahu yana gara zubarsa ashbaha bi ba. mutum ya zo masallaci ta kun gama sallah a yana karanta mai ne kamar mutum ne na ba, ni ma sallah na yi hakka da ce kun yi sallah mun yi sallah kun yi jam'i mu ma mun yi jam'i akwai bambanci yana da shi bai yi bai shi ba kamar ya ku ne ya saka an san sai ka shi wa haka za yi kare sunna haka mutane ya ta'afa wa suna bambanta fi ahwalihim hina na ma'asi lokacin da mai sako ke yin sako wa farkon akwai bambanci baina man yaraha kal jidan da ganin zunubin sa kamar dutse margamar gandose wancan ko ina kallon zunubin sa kamar kuda zai kwara su da har wa ta'ammal hada na ka lura da wannan doka ta'nari wa tannin nafsaka ka da ranka asuwa kake kashe uku ne biyu su a kan ke cewa ainihin asu da hatul khalid yau halittu sun wani gari Allah ta lafa ta asma sun kun fanni min zambi ha'ibu akwai kashin mutumin da ya tuba daga zunubansa nan da na nafsihi ya tsaya hanyar ya nitsu ya tare ranka Allah ya kira ne zambi لا يريد موت أبيد بك قوة إلى شيء من سيئاته وهذا هو المبرر والنشين من الآن وصنف يضرب أطيب أنجلا بإك فرغن به ثم يندم يلنطاها يليه يلتئن سكي يليه يلتك أن يموت هذا يرجى له ويخاف عليه وأنا أنا متصور أنا فاهم عليه زيتما وقلت النقق عنه يضرب ولا يضرب هنا تنظر خواهد كما فعل بيت الكماد غريب باكي قصبا ولا يضرب ويضرب ولا يبكي قوك كافية كان تنظر فهذا كائن وانها لك حائر يا ضوء ان تلك الجنة الى تلك النار متعني اخو نفرق من جنوبي yana tuba daga zunubin sa ya kare kansa ya tuba daga zunubi na sana dama wancan ya tuba daga zunubin sai ya koma ya tuba ya koma ya yi kuka ya kuka ya tuba ya koma ya yi kuka ya kuka ana sa ran wannan zai dawo shi da kuma ya mutu a cikin hadari a wancan kokowa a cikin ma zunubin sa kawai ke ta sai sai ka nemi ranka ka tambaye ta kai wa kanka alƙalanci a ina kake أنا فرقو وأنا بي وأنا أقول اللهم لا تعرضنا فضلك ولا تجعلنا أشقى تركك بك واجعل لنا من الخير نصيبا وافرا ومن الشر والعجز والكسل ما وهائلا اللهم تقبل منا وتقبل إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ولا تذلنا بالمعصية وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم اصلح اهوالنا واهوال المسلمين في كل زمان ومكان برحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين وسلم اللهم وسلم وبارك